tambaye muna yaki a nan inda kake a tarihin duniya an taɓa yin ba kashe kowa wannan ne na farko da wa ake fara da shugaban kasar nan bai shiga ba hannu ya koma wani ana amma ka gane mutum ya shiga ai ba shi me yasa in an zo gari yaki in aka ci ku da yaki matan ku kawai istibra'i suke ba a magana idda ai auren ka ya mutu tunda an kamo ka birnin yaki auren ka ya mutu ba ya ka saki kuma shi ya sanya mamaci an taba cewa ba ne za ka mutu a rubuta kana ka saki mata ka a ba ke kawai da ka mutu a ranka kenan da zaran aka kama ka a hannu aka daka maka tsawa aka ce ku buga mishi abu ka zama talaka ko da duk duniya da ka kashe ka take mintin nan ɗaya ne da aka talaka wannan da ya sa maka in kuma ya zama ne ka shi duk wanda zai hutu na hutu a ka'idar musulunci ba ba a ka'idar demokuraɗiyya ba hmm. to da Allah nan malamin ya aka ya ɗauko ayat musulunci ya kawo akan harkar demokuraɗiyya sannan ce ko haka cewa sannan kuma da ce yan Najeriya wai sun ga bangare ne ba su ga bangare ɗaya ba bai ma san ba me ake yi 'yan najeriya ku su zo nan ba su yi sulhu tsakankanin shugaban kasa da aka sauke da wanda a sun zo ne su yi su buɗe kofar a tattauna ka a yaƙi da ecos saboda an gane ecos zubo ta ne ake hmm. to su je su nuna musu wannan zigar da ake mu ba za ka yi ruwa gaci hmm. to amma in mutum ya husata kuma ya yi kunya ta kuya ba ta kwace na ita ba hmm. wannan shi ne su zo su dan zamana a ce to ka za a yi shine ka da ka basu bukatar ganin tsohon shugaban kasa hmm. kai ba da dama a gansu eh, ai wancan gaban da suka zo da sarkin musulmi da abdulsalam a hilin jirgi suka koma kamar shigo hmm. amma yanzu ba da dama su shigo a gansu a tattauna ne kuka zo da shi hmm. a mun zo a bai tsohon shugaban kasa wannan bata cikin tattauna kawo da sharadi ba an yi ba to yanzu wannan ka ce wai ba su sulhu ba da sulhu suka zo sulhun da ya kasu hana ma ecos ka ai su nuna mata ban mu tare da ku kuma sun nuna mata tare da su kuma wannan abin shi ya kunya ecos hmm. haka ne ko ba ka haka ne kuna ne ai da su suka yi amfani da gallici hmm. a ce ecos ce kaza kaza ya faransa shi karkashin ta kawai a ce da sunan ecos da sunan kare na'am hatta da shi kun taba jin ya ƙara magana shi wani shugaban sojojin da ya magana nan da muka yi magana shi muka faɗe shi shiru ne ya ƙara magana wai sai wata kungiya wai kungiya sifa wai sunan kungiya sifa c i c e a ko kuma c i e c a sifa sun ce kungiya ce sun ce kuma ONG ce ba mu san ba gwada ta zama wai kuma kungiya ce ta masu wa'azin musulunci a Afirka kaga kungiyar masu wa'azin musulunci a Afirka wala ne tausayin da ba tausayin ta suka dauki lauyoyi guda bakwai wai suka yi kara wai na ce wannan mutumin kirista ne kenan na yi nuna bambancin addini da ne na biyu suka ce kuma na wani kabila ne ai ba dole bane kowace kabila take zama mutum ne banza eh mun yarda ka amma ita ta su abinda nake so yau a wannan yankin nasu na rantse da Allah hanyar garin su babu wani mutum dan adam da sai yi ta lafiya sai ya su shekara biyar ba abin hanyar siyan karatu hanya kusan biyar ce a najeriya ban ta biyu ba ko kai wani kar kuma ta general alƙali general bana soja suka tsari da suka yanka suka yi wa shi shi suka yi wa mota shi idan kuma hanyar su ce da idan ka ce wani mutane ta da yawa maki yau ma ba abin hanyar garin su kuma kashe ka ne ake shi ma duk doka ce kuma da kuma baki wasu ka ɗauki nauyoyi guda ba kuma duka nauyoyin guda yan yanki kuma suka ce kawai dan na cewa na kai mugu ne to me da yina mugu ne na mugu ne to akwai wani malami shi malana malami ne malamin nura kare wallahi ya ba ta sai shi da wata dan jarida shi dan jarida kanshi in ka kada ɗabi'in da ko dai mahaukaci ne ko kuma ɗan san zuciya ne domin ga ka'ida aikin jarida yanzu da Allah ya gano kake tambaya ta kai a majalisar tsaro me akai ko a ministan harkokin cikin gida da nigar ibe ina da haƙƙin yi bayani bai kamata a tambaye ni abin da ba aiki na bane haka ne a ka'ida jarida in za a tambaye ka sai yin aikin kai idan aka soke ni bakar inda ni ka kare ne dai a tambayi ni in kare kai an ga aka yake jarida ni da aka taba ni ni zan za a zo wuri na a ce to an ce kaza ne kake gani in kare kai to ya ke mu ya aka kashi wai malami ne na addini aka mishi tambaye wai dan gida tambaye shi ya ministoci da aka nada wanda tunubi ya nada da za ya ji shi na cewa sun yi ko bisu yi ba liman ne kai akwai shankali hankali ko wai da shi da dan gida waye ma da sa ne da ke ba to kuma yadda ka nan dama na za ka ji tsoro me za ka ce a gabar juyin mulkin Nijar kana Abuja kana limanci kuma kai ne baka taba gawa Nijar ba in ma ka zo da bakin ka mata mai ya taba gawa mata da da shi ka gane wai kuma ake mishi tambayar kaka sai aka ce to akwai wani malami da ya magana ya ce ya mai da abin na addini ya dace a mai da abin nan na addini ko bai dace ba sai ce bai dace ba to biya ya sanya ya ce ina ganin akwai jahilci sai da ya ce to wani jahilci na addini ko kace a jahilta yadda duniya ta ce ba jahilcin addini ba domin shi wannan mutum direban shi ma musulmi ne kuma a da hujja ce muka ce wa da kafiri kabila su kashe mutane take ta shahara yanzu ma garin su bai ba kuma yanzu ma ya doya yana fusata da mutane ai yaka ce a ƙayya ne musulmi hmm. sannan ko ba su kashe mutane in ma shi bai yi ai ba ce shi ya kashe mutane ne yan uwan shi daman ɗabi'a ce ko ya yi kama da yan uwan shi ba ka da wani ba to shi kenan yan uwan nashi ƙarya ne yau ma yanzu din nan da nake gaya maka na rufe da Allah baka isa daga unguwa ba ka je ka bace mota za a tsaida idan aka kai musulmi ne ba wa ana nufin dan Najeriya ba ko da dan Senegal ne kai to yanka ka zasu kuma wannan kabila ce tashi kuma tun alitar tamanin da ɗaya suke wannan suke ta da rike hargitsi kuma an kawo kwamati ai ga su ibrahim jan ibrahim babangida a zamanin shi an ya kawo kwamati akwai janarori na sojoji da su aka kama kwamitin suka binciko abin da manya-manyan 'yan sanda aiki a da aka yi 'yan sanda da sun binciko cewa akwai janarori na sojoji ɗabiyoyi 'yan wannan ƙabilar su suka ba da makara aka yakin kabilanci. to na ji a ciki wannan ne jahilai dan direban shi musulmi ne hey ya girma a sakkwato ya ko a madina girma in bai ma Allah ya yi kuma mu wannan mutum ai mun kare da shi kun taba yin sake magana shi ah. in ba su kai ba za mu sadar da shi ba shi yayi magana mu muka yi magana shi yanzu da suka dena suka mai da sai diya wani sai diya muke magana kuma sai diya muke tsini ma albarka kuma mun san na naci ba abin da ya gaba mu da kai hmm. mu je kasar mu muke so ta zama insha Allah wa za yi mulki farar hula baka ja tsamma in ma baka da hule na'am <laughs> in ka yi mulki abin da muke so ka zama ta zama na'am ta kaka za a yi kuma da mu kasa dandalin yaki ga daman talaucin da muke ciki bai isa ba hmm. ga kaza da ake ciki bai isa kuma da muke dandalin yaki dan mun ce kar a yi eh da mutum da laifi ta maka yi ayi kar ayi muka ce addu'o'in da muke ta muke Allah zama da lahiya idan ni yarda zama lahiya ni kaɗai da na ci ba zama da lahiya mu kaɗai za mu ci shin masu mulki kaɗai za su ci yan kasuwa kaɗai za su ci me lahin mutum idan an ce kaɗa ka zama lahiya amma yake yi mutane a cewa wai an zo an yi siyasa an goyi bayan wani yanzu da aka ce Allah ya sa Nijar da zauna lafiya Allah na ba mu da aka mana hari shi ke nan in ba ta ba kai ba ka hari ba mu goyi ba mu ba yanzu mu mu rika addu'ar a mu hari da hankalin mu kuma to in kace ce a'a ai soja kaɗai za a kama hari ban da fara hula shi sojan bai da wa a gaskiya ne bai da uba cikin yana da bai da yana da bai da yana da idan da za yaye sojoji manya irin waɗannan lokaci guda a zo a yi babbar kuma mu sake ɗaukar kuɗi mutane ingantattu ku gane ko tahiya ake a cikin jirgin ruwa aka gane an yi sai a yage mutum ɗaya sai aka gano cewa wannan gyararwa ne soja wannan daktar ne medical wannan kuma kanki ne kanki ake rasa don shi wannan amfanin mutane ne kai kawa yanzu kana misali idan aka samu wani janaro da soja ko ko na na gangar ko na kaza ko na kaza ko ma na ne aikin da zai yi mu shi eh? kwarewa da kuɗi da aka zuba mishi da Allah asara ce ba asara ya za ka da yan uwan baka ce za ka kashe su wai haka tambaye shawara baka ce ma baka a ibini ka kashe su in ma ba za ka shahe ba to ai mun zama hukata yo ko daga wata kasa suka suka zamna da mu ai mun ba su kariya bare yan kasar mu ta muka yi a daidaita abin a ruwan sanyi wa za su ba mulki wa zai yi mulki mu mu ce ba wane ne hmm. amma muka ce magana yaƙi ku barta dan Allah so nake wani mutum ya ce mana wani abu ba ne in dai wannan ne shi goyon bayan jam'iyyar to ban mu na'am Allah ta rasa amin ga shi wannan malami a matsayin da malami na ba shi hmm. dan Allah ya rika yin abin da aka ba shi hmm. shi kuma wancan malami na kaduna na na abuja mm. malam nura shi ma wallahi na girma shi dan ba mu mm. shirki ba girmama kan da muke a matsayin ka na malami da muke girmama ka amma kar ka manta mun san komai ku kiristoci dan in ta takas yar da kirista da yahudanci da musulunci da ɗaya yasa duk inda aka taɓa kirista zaka yana da abin da ba ka raba kan ba a hankali da Allah mu nan ne yadda 99 da rarigo tara yin musulmi ne duk kiristocin ba baki ne na'am wanda zai kawo wani hari musulmi zai kama ai na'am kuma musulmin nan wallahi tallahi wani maharcin alqur'ani wani kala babu banza a ciki na'am to ka mana harin ka ce mana saboda demokuraɗiyya a kashe mutum kana ne a kodin da yau kowaye bai gami da kuma yadda ya tsakanin ku da ya kamata mu kasance da adalci a magana rika adalci a tafiya rika sanin menene goyon ba ne goyon ba ba mu da wani mutum da muke koya mutum baya dan kawai shaksiyar ko muke ki gidan da kabi na rante da Allah tunda idan iyayen mu suka faɗa abu ba za mu bari in ya dace da alƙur'ani babu wani mutum ko mun daraja ka da za ka zoya ka saba ba na'am makara lafiya wala ba ba kai ki kuma abin da muka faɗa gaskiya ne kuma sannan addu'o'in sun yi tasiri ko tasiri ko ya kai ne zai zo faɗa din kana ne da yan wani hula muka bari da yan zanga zanga duka kan tare gaskiya amma ana kiyamun laili ana yin addu'o'i ana roƙon Allah Allah zai na rantse da Allah ba faransa ba ko iblis lillahi da bi isa ba a yi sa ba wannan addu'o'i mutane su ke su barcin su da salai ba ba abinda za ka iya yi in kana so ta dawo a kasuwa ta arziki in ba ka sun ta zaman kuma in zai zaman da